cikin ta arba'in da biyar idan makamanci ba allah ya taimaka mana da mu da ku allah ya kama yi ƙarshe mai kyau saboda ramaka allah ka ta ci ƙarshen ma allah ka sa ya aljanna muke allah ka sa ya aljanna muke mutum ko gada cikin mu allah ka ta tashi wuta allah ka da ka tashi wuta buɗa mana ƙori na alheri cikin saƙoƙoyi na alheri allah ka buɗa mana shi ƙohoni na shari ko allah ka dare mana su wanda suna sunayenka da tsohon ka maɗaukaka allah ya ce wani ƙada arsalna ila samu da azabar salihan بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريق فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا أين أولادك ولمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يفسدون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنكونن لجريه ما شهدنا مهلك wane garin arsar na ila samu da aka musa liha lalle ma aika zuwa ga samu da ɗan uwansu annabi salihu da ya zo yana mai wa'azi a nebo domin a kubauta wa allah shi shi kadai kawai dawon farika ne kai ga jama'a sun kasu kashe biyu ya kasa kuma suna ta ba da juna waɗanda musulmi yi waɗanda ba musulmi ba da kan su haɗe amma lokacin da gaskiya ta zo sai sun biyu wasu sun ka da ita wasu ka karyata ta sai annabi ya salihu ya ci ya kauna ya ko mutane na shirme matasa da yuna da sai a idan ku kuke gaggawa cewa a kawo azaba Kamar hasana ta kamin ku ce a kawo rahama me yasa kuke gaggawa nema azaba kamin rahama launa ta taga zurun Allah me yasa ba ku isu da Allah da Allah kun tura mu da domin a tausaya muku me yasa kai da gibari mana kun yana shirya mutane ne da yawaita da gibari domin yawaita istighfari yana sauƙaƙa matsaloli kuma yana sauƙaƙa hushin Allah subhanahu wa ta'ala yana sauƙaƙa talauci yana sauƙaƙa zahi in yi yawa ga lokaci yana sauƙaƙa hitina in ta shigo ga ƙasa ko menene da zai istighfari ma'anarsa nadama ga abin da mutum ya aikata saboda haka me yasa ba za ku yi istighfari ba da an da da za a tausaya muku kun ga istighfari sanadiyar samun rahama a istaga zuru Allah da Allah kusuran da istighfari ga Allah domin a tausaya mu halitta yarna duka suka ce wannan ka raba mu da maganar mu istighfari mu gaskiya mun yi rashin arziki da kai tsayyar na duka saboda tun ranar da dai an ka aiko ka kallo mai wa'azi ka ga ko ruwa babu don kana ɓace masu albarka ko ruwa babu kasuwanci babu babu zaman layiya babu kaza babu kaza suna da ita littafi rashin arzikin da ya same su sanadiyar zama ne mazo cikin su suka ce gaskiya mun shirinci da kai wa abin na wani mamma aka da wa'anda aka tare da kai tun rada kun ka shigo kasar da gaskiya kasar gabatar kuma samun alinani ba kun gani wannan abin na na sauke soke na na kahirai wanda abin nan wasu suka yi irin wannan ko yanzu sai ku ga wasu ba magana ɗaya suka yi ba har ƙoƙari suka yi su har da tuna don su ce lokacin mulkin wani ba a yi alheri ba ya tuna da an kai kai don su samu damar su haɗu wannan sai ka ga su ka haddasa hitinar da kansu su waɗanda ba hitinar sun ka haddasa ba amma cewa sun kai milkin shi dai shi ya kawo wannan kala ya ce a'a ba laihi na ba ne duk abinda da kun ga ya same ku ɗa'iru ko inda lashe in ku daga wajen allah yake laihi na kun kai ma allah allah ya hana muku ruwa ya hana muku abinci laihi na kun kai ma allah allah ya hana muku zaman lahiya bana an to kawman tuta nuna a a ku dai mutane kuke wa'anda tuta nuna wa'anda ake hitinuwa wato ku mutane kuke hitinannu wayanda Allah ka jarrabawa amma kuma ba ku ganewa jarrabawa da Allah ka yi muku ba ku gane to ana cikin wannan magana wa madina bil madinati sa'atu rahadin cikin alƙarya ta shi annabi salihu akwai mutane tara ɗaya babban albarka su wannan mutane tara yusiru na fil'adi ɓanna ɗaya suka cikin ƙasa wala su da ba su gyara su idan sun kai sun yi alkawari duk sabon da sun ka sani wani irin sako na sun ka sani to ya an kai to sai su yi shekarun su koma gida su ba su da alheri shi da nuna yan daba na yan an kai musu magana su cutar da mutum kuma wato mutane na gudatar wa kayan filin madina ce su sa'atu rahadi cikin garin madina ta akwai mutane tara yusiru na fir'ada banna suke cikin ƙasa wa la yusulu na ba su gyara duk abin da an ce gyara na ba su yi to da sun ka ji duk mutane sun karkata ga rashin son wa'azin annabi salihu saboda abubuwan da ya kawaɗi yana cewa a yi masu kyawu da abubuwan da ya kawaɗi yana cewa a bari mara kyawu kun san ko yanzu inda za an kace ga ga mutanen kwarai ga waɗanda ba na kwarai ba su mutanen kwarai mai abin kwarai suka so su mutanen da ba na kwarai ba mai mugun abu suka so kun ga shiri bai saboda haka da sun kaji ana ta suka na bisalin sai sun kai shawara su mutanen da tara hada suka yi annabi salihu wato abin wargi na kalu ta kasa mun da suka ce sun yi ma tsakanin su an ka zanna su tara kowa ya sha billahi allazi la ilaha illa huwa zai fi da shi a kashe annabi salihu ya ce kun bai san da hankali ba kuma bai faɗa ba kowa wannan shawara su kaɗai sun kai a su tara kowansu ya yi rantsuwa suka ce lana bayyatar na wallahi za mu kashe shi cikin ne wa alam mu kashe iyali ne sun malana kulan na da waliyi sannan mu ce ma waliyai ne wato masu gado ne ma nama a ma'alika a mun ko inda an ka kashe iyali ne ba mu ba wai mu ce ma muna ba cewa makai mu ko shiyar nan ba mu ba gaba ɗaya ko shiyar nan ba mu ce ba wa na da na kuma wallahi wallahi mu da gaskiya muka yi kuma mace wurin nan ba kun ga da suna da awar addini sai sun yi rantsuwa da Allah sai a ce gaskiya sun kawai to wannan ita a shawarar da sun kai za su je su kashe annabi salihu annabi salihu bai sani ba Allah ya ce wa makaru makara فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقهرهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون wa makaru makaran mutane suka shirya makeci wa makaru suka yi makeci makaran makeci wanda an babba da boye duk ba a sani ba don su kashe annabi salihu da shi da iyali ne wato iyali ne waɗanda suka yi imani da shi so aka yi a kakkaɓe gari daga masu imani samun sariya ta waye wa makarana allah ya ce kuma mun ka shirya musu namu makirci makaran makirci ba na halaka su kamin suka gida annabi salihu wa mu da shi uru su ba su sani ba sun yi to gaba gaɗi ba su san cewa abin da suka duka allah ya sani ba don sun ga salihu bai sani ba malam kamin su kai abin nan gida a nan salihu sai allah ya ba da umarni ya ce a kashe su mutanen garin da sun kace a kashe salihu duk a gama da su a kashe kowa da kowa allah ya ce fanzur bi ba ka gani kai fa kana aiki ba su makarin yadda ƙarshen makinsun su ya kasance an na da marnawa mu daraka darka ke su wato mun halaka su wa kawo wanda su da mutanen garin su na baki daya allah ya ce ya ce a kashe kowa suna sai ana kuwa za ana a annabi salihu a kashe shi sai allah ya kashe su suna kuwa sai ya kashe su allah ya ce bayan an hallaka su gaba ɗaya ba turka burutun hawaya biyu gidajensu ga sunan wato ta faɗi an kashe gado, an kashe mai gado a ga gidaje na ya duk gaba ɗaya gidajen sun faɗi don babu wanda zai tar da jina an kashe uba an kashe ɗa an kashe mata ba wanda zai tar da jina Allah yake duk wannan ya faru da mazalamu saboda zalunci shi zalunci haka nan yake idan ba ta ta zo za ta kashe azalimi ta kashe zuriya ta in nabi zalika da ayatan lalle cikin wannan akwai aya wadda ka nuna Allah guda ne da kaumi alamu na ga mutane waɗanda suke sanin haka wa an zai da dina amon mun ka tsirar da masu imani su masu imanin nan mutanen annabi salihu mun ka tsirar da shi kuma mun ka tsirar da mutane ne allazi na amon wa'anda suka yi imani wa kanu ya tafi na sun zala masu takawa ya allah ya ji an namin ibadikar matuƙi kun ga yadda ƙarshen zalunci ya yake saboda haka duk abin da kuka ku bar zalunci duk abin da kuka san zalunci na ku bar zalunci ka shi zalunci la tazliman na idza ma kunta muqtadiran wa zulmu yarji'u qubahu ila nadami kada ka yi zalunci idan ka samu dama kada ka yi umarni da damar ka ka yi zalunci wa zulmu yarji'u qubahu ila nadami ƙarshe ne duk wanda ya ce zalunci ya kai ƙarshe ne abin zai dawo mai ga nadama saboda ka. da wanda ka cewa a yi wanda ka izawa a yi da wanda ka yi inda zalunci na duka ƙarshen su zuwa ga dama yake saboda haka farraye shekaru da ɗan dama najeriya nan gaba sai ya ga abin mamaki domin duk zaluncin gada aka yi sai ya bayyana kuma sai ya dawo ga masu yi saboda haka duk wanda ya samu rayuwa cikin zuwa nan gaba 'yan shekaru kaɗan najeriya sai ya ga abin mamaki da masu izawa in ma siyasa ka sa a yi zalunci in ma ne ne ka sa a yi zalunci da masu yi dai da wayanda ka izawa a yi to kwarraye sai ya ga abin mamaki abin tausayi da tsoro ga wayannan mutane ku ci gaba da kallon su kawai ku gani inda zalunci na haka nuna yi saboda haka duk abin da kuka iya wa ku wajen kauce wa zalunci kowa ka iya kauce wa zalunci da kauce kowa ka iya eh, kauce ma zalunci ka iya kauce ma zalunci Allah ya kare mu da zalunci kuma ya kare mu daga yi ne kuma Allah ya kare mu daga sharrin azalumai azalumai na koyi da na bayyana Allah ya kare mu daga sharrin sai ya mana maganin su hawalun ɗan ya ce kuma ka ambaci annabi lutu ya ƙara da ƙawar lutar da ya ce wa mutane ne a tatu na shata yanzu kuna zuwa ga alfasha yaya namiji zai zo ma namiji dan uwa ne wa an tuntun su kuma kuna gani ko aikin da ko jakai ba su yi ko jakai ba su yi wannan a yana ta tunan rijala yanzu ku kuna zuwa ga abin na ga rijala ga maza ku bar mata shahawatan wai don sha'awa don duniya da sa ku bar mata wayanda aka halitta don ku bala'antun ƙauman ta jihar a a ku dai mutane kuke ta jahalu wayanda suke jahilta hakika na al'amari wato ku mutane kuke jahilai wayanda ba sa hakika na al'amarin allah ba ka kare mu allah ka kiyaye mu allah ka sa mu ƙarshe mai kyawu allah ka sa aljanna makomanmu فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله lokacin da annabi lutu yake ma mutane ne wa'azi yana kokari su gane allah ba ma kana jawaba qawlihi babu abin da mutane ne sun ka ba da jawabin da shi illa an karu shi sun kai kai jama'a a kan ju'a da lutu ko yadda annabi lutu da jama'a ce nan kare tukun daga gare ku kun gani abin da an ka gaya wa annabi salo shi ma shi an ka gaya mu wai a yi sai da gari kun ga annabi salo ba an kai a yi sai da gari sai allah ya wai maganin shi to shi ma abinda suka ce a yadda shi daga gari shi ma innahu hunafin ya taɗa haruna su mutane na da suka tsarkaka wato su mutane na usazaina wato ba su abubuwan da sun ka yadda ana yi da gari su usazaina saboda haka wato shi su daga garin ga shi ɗaya an magani to sun ka koyi da shawara haka za a tawa ko da ƙari a ita bugun su sai sun bagari wa an na wa alahu Allah ya ce sai mun ka tsirar da shi wa alawo kuma mun ka tsirar da iyali wa an na wa mun ka tsirar da shi wa alawo mun ka tsirar da iyali abin da na illamar a turban da mata kai ta kan mata kai kaddar na hannun da gadi ne mun kaddara ta cikin waɗanda za a bari cikin azaba ita kan mata kai cikin azaba mun bata saboda yake yar gari ta nan ya aure ta ta yi goyon bayan jama'a ta bisa ga mijinta wa an darana alaihim matsala mun kai musu ruwa azaba fasa a madarar mangari ruwan da ruwan waɗanda aka gargaɗi ba su gyara ba to ruwan su yayi muni kun ga ko yanzu ka ga an ruwan rahama wani wuri wani wuri ruwa azaba ana ana ruwa mutane na murna suna haɗe yau kan an samu sanyi sai ka je wani gari ka iske ana haɗin ruwan da sun yi ɓana a gidanwa ne a tashi gidanwa ne a tashi gidanwa ne a tashi haka za a yi cikin sautawa to ruwan azaba daban ruwan rahama daban duk ruwan da sun ka sun ka zama hitina ga mutane to ruwan azaba ne to Allah ya ce ruwan wa'annan da aka wa gargadi ba su gyara ba to ruwan ya yi muni abubuwan da kuka gani suna aukuwa yanzu ko kamar nan misali a yi ruwa maimakon mutane su yi murna an yi ruwa sai ka ga suna ta bakin ciki an yi ruwa saboda sun haufaɗe musu kwano wani gina garai sun ije gina wani hili ɗaya ya wata rana wani yana ƙoƙari ya abin ga ya taho bakin gari ya ta hili mai yana ƙoƙari ya abin ya buga kwano ya gama gina ya yi komi kwano zai bugawa an kai ruwa ko da ya ce hili ɗaya iske ko guntun gina guda babu tsari da katanga kewaye gidan da shigihon duka ko guntu babu tsari to kun ga waɗanda don ruwan azaba ne irin waɗanda ruwa don ruwa azaba ne to ba wani abu ka sawo shi ba ɗaya yau na mutane shi ne ku bai mu ku gani da ɗan damana ta yi sai a yi ruwa ba kana cikin ɗakin ka ba ka ko sani in ba ta sama. Eh, sai in ka hito da baya ka ce a ruwa an kai ruwan harkon damana amma yanzu ku diba harkon damana haka nan kake za ku ga ruwan harkon damana sai sun gido gidajen da a harkon gari sun bakwanne suka kai to duka laifuka ne wannan baka aikata wani shi adda laifin amma wani gaskiya tsakani da allah ba shi adda laifi zama dai cikin masu laifi amma ba shi an da ba sabon da ya sa an kaɓar da dinan nan wani bai yi wannan sabon ba amma dai zaune yake cikin masu sabon wannan shi ya sa allah ya yi wannan azabar saboda haka jama'a mu rika kwatantawa yanzu ga damuna muna kokarin mu samu ruwa kun ga irin halin da ake ciki ku diba kudin yi ba ku ruwa an kai ba jiya amma ku je sama iska ta da kwarin mutane ba kuwa da wani gari ne, ma an kai hadarin makona. to ni ko da torar da an kai wani ramu ya yi kokari mai ta gyara a ita ga bayi da tuba ga allah a ita ga bayi da tuba allah ya ce mace mai gafar wani wani laka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga allah Wa salamun kuma salamar allah ta tabbata ala ibadihin da safa tsafa gabayi ne wa'anda ya zaba wato bayi ne manzanni Allah da annabawa Allah da bayi ne farihai waɗanda su Allah ya zaɓa to salamar Allah ta tabbata ga zaɓaɓɓen Allah Allah wa kairun shan bautar Allah shi kaɗai ita ta yi alheri amma ya shiga kuna kokun bauta abin da suke yin shirka da shi wato ka yi ƙoƙari in baka zan ba wa Allah salihi ba ka zama abokin bayan Allah salihai kun gani ana allah ya ce wa salamun salamar allah ta tabbata ala na lalina gaba gabayi ne waɗanda yin zaɓa ya ce shi da kai ne na ta magana ya ce salamar allah ta tabbata gabayi ne zaɓa to in baka zama sali ba yi kokari ka zama wato abokin sali domin ka samu ka shiga cikin riga tun da su ɗaya ba salama kun jiya wa salama ala ibada na saba bai ba kowa salama ba sai su duk kowa cikin wahala zai kari to yi kokari samu guda ka lake ka yi abotaka da shi don ka samu wani bangare na salama ga da ka an ba su su tsaye don kenan cewa salamar Allah ta tabbata ga bayan Allah salihai kenan gairu salihi nawa babu salamar Allah tare da gairu salihi shi ne makonin magana to duk abin da kuke yi ku yi hankuri da mutanen kwarai cikinsu saboda su allah ka raga muku kuma bacin su koma giye ku ce sun matsa ko ni su ce a yi kaza a yi kaza kuma bacin ku yi kokari ku shigo cikin don saboda su allah ka raga muku allah ya taimake mu amma raka samawa ce wa ra'adda shin wanda ya halitta sama bakwai da ƙasa wa an zala mina sama ima'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa ambata na biyi hada'ika mun ka tsiro da shirke-shirken gonaki da ruwan nan za ta ba da ya kyau maka na lafa an tumi fushi da bashiwa ga yi ku tsiro da itacen wannan gonar wato shajara shirke-shirken itacen wannan gonar to allan da yawan ga abu Su wata wata'ala ya halarci sama bakwai da ƙasa ya saukar da ruwa daga sama ya tsiro da shuka cikin gona ya ce to a ilahun ma'alla shi wanga allah akwai wani abin bauta tare da shi wanda ka yi wanga aiki kama wadda ya kai an sa ita ce babu to me yasa ba ku kaɗai tashi da ibada tun da shi ɗaya ka yi muku abin da kowa bai iya yi muku shi ɗaya ka yi muku abin da kowa bai iya yi muku me yasa ba ku kaɗai tashi da ibada ya ce balahun ƙaunin ya adiluna a su mutane ne sai waɗanda suke karkacewa daga allah zuwa ga wani ko kuma ƙaunin ya adiluna mutane na waanda ka daidaita allah su da wani abin bauta wanda ba allah shi ɗaya ya hana musu su yadda da allah dinnan wanda ya waɗanda abubuwa to an manja alar da ƙararar أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى يشيع من جعل العبد sakararan wane ne wanda ya sanya ƙasa ta zama tabbaci haka ba ta motsi allah ne waje ala filala an haram wane ne ya sa ƙoramu na ruwa tsakiyar kasa suna gudana ko'ina waje ala laharawa ce wane ne ya sanya ma ƙasa manyan duwatsu su yi mata turaku don kasta girgiza da mutane waje alabainar baharaina hajjilan wane ne ya sanya shamaki tsakanin gulbin ruwan zafi da kuma ruwan gishiri allah ne duka an sa ita ce allah ne allah guda to a ilahun ma'alla yanzu wanga allah akwai wani allah tare da shi wanda ka ayyuka irin waɗanda na allah babu ya ce bala aka sarwa da alamuna a a mai yawan su ba san haka nan ba mai yawan su ba su san Allah guda ne ba mai yawan su ba su san Allah baya da abokin tarayya ba mai yawan amma yin jibin matsarra su wani na ta an mabukaci iza da abu iya kire shi wanda an matsaru wanda ka gada wani abu wanda ya kasan ya samu bai samu ba wanda an matsaru wanda ya ga wani abu da ya ka tsoro kuma ya kasa iya kare kai ne ga abin nan wayan da ke aka ce matsaru to amma yin jibar mutarra wani naka an samu mabukaci za da awu in ya roƙai to ya tashi wasu a ya ɗini bai damuwa ta yi wato allah kaɗai ne wanda ka iya karɓa mabukaci addu'o'i ne kuma ya tura ne mai damuwa ta yi Wai ja ala kun kuna ba al'adu kuma ya tuya kwali wajen ƙasa a ilahun Allah. akwai wani abin bauta tare da allah wanda ka yi waɗanda abubuwa babu kalilan mata zartar na kaɗan ne kwarai kuke wa azantuwa wato shi allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin karba addu'a ga wanda ya roƙe shi ya yi alkawarin biyan bukata ga duk wani mabukaci shi yasa wani ya zo wajen malam amirin Wani ne bira hadisi wato su bayani sauri ya ce alagawa ta malam kai ne addu'a ya ce odo sai malam ya ce ka roƙe shi da kanta. kai ya yi maka alkawarin karɓawa ga taka bukata ya yi maka alkawarin karɓawa yanzu duk wanda za ka je waje ne ka ce wa da sai mai addu'a zai yi maka inda tashi bukata ta to Allah ya ce ya mai alkawari zai yi jibul mutsalla amma yanzu da ba tashi ba ce yana yiwa a karɓa mai yana yiwa ba a karɓa mai amma kai da adda lura in ka roƙa yana ana ba ka don kai da adda lura ya ce ya yi maka alƙawari zai ba ka to amma sai ka ga mutane suna rauni ga addu'a sai mutum ya ga addu'a kamar wani abin na bata lokaci na zai yi sai dai ya kai shi ta abin da ba daidai ba don neman ya ga bukata ce ta biya wanda kuma wannan bai sa bukata don inda yana sa bukata da wanda yake din nan ba haka ne yake wayar saboda haka Allah ya yi alkawarin karbawa ga duk wanda an bukaci duk inda kake ka yi addu'a ga Allah akwai addu'o'i na girma da arziki suna bukatar sharuɗa addu'a da ladubban addu'a addu'o'i na girma da arziki akwai addu'o'i na babu girma babu abu to su ba su bukata sharuɗa ko wani addu'ar da babu girma babu arziki kamar yanzu misali kana zaune kai wasu mutane sun ka za su cuce ka babu shiri babu abin nan to wannan duk addu'a da za ka yi ah, abin nan du'a'ul masarura duwa da kake da inda ba kamance da shi ba yana an ta duwa da kake da shi ko yankin tunan ga na zamani in dai baka mance da shi ba duk inda ka samu kanka wani ko kaka na ka kire shi yanzu ka garin gurin ba shi addu'a ul muddam ya riga ya alƙawari ya shirya tat zai ya kawo maka abin nan ya kawo maka gudunmuwa ko da ko da tsarki ko babu tsarki kun sa akwai rajulun shi in ba ka ba wani mutum mai warin turaren almisi wanda ya yi addu'a babu tsarki kuma babu wuri mai tsarki amma da yake du'awar matsar na kun Allah ya ansa mutumin nan da katalla kayan kayan taron mata sai wata mace ta kire shi ashe karu karuwata bai sani ba ta hatta kai shi cikin gida da ƙarshe ta ce ko shi zina da ita ko ya sha giya ko ya kashe ɗanta ƙarami guda zai ko mai kuwa ta ce ɗan shige na ya haɗo mata gida ba da izini ba sai ya ce to babu da ne ya yi tunani ya ce ta ba shi ruwa ya abin ina makewayi yake ta ba shi ruwa sai ya shiga abin nan ya shiga makewayi da zuwa ne sai ya fada cikin matsayin noci da can cikin masayin ne ya yi addu'a cikin tutun nan shika ta addu'a shika ta addu'a Allah shi mai maganin cikin tutun nan ya noci tsaf yana tasowa ko Allah ya ashe addu'a ta yana tasowa ta ce kai ma ka ni kake yi ban kusa jiwa da Allah kuma shi kayan shi ta da bukata ce ta biya za ka yi zaton shi wari to har in ya zo ya zanna ga wuri in akwai zahi yana zuwa mutane shayar da jiki da suka suna inda turare rajulun miski mutum mai ƙanshen turare a wani ba kuma ce da macen na wadda sarki ya sa an sa ije mai gida ba kun yadda take da wani matsaro na addu'a da ta yi kama ɓata allah na ta kai amma ita addu'a ta kai ya ka amince sani na amma kama ɓata allah na ta kai don haka ta ka nuni kai Allah tana nuna sama kai Allah in ni ban aka ije min gida kai Allah kai ba kanan tana ta nuna sama kai ba kanan ina ka sai da kamari an sabi nufin gida kun ga kamar ɓace Allah na ta kai amma da take wani matsalo na hadari ya tafi ta to gidanta ko ta to sarki ya samu gida. a yi nan take Allah ya aiko mala'ika jibril da sarki da duk wanda a gida ne an ka kashe su to allah misali dai abin nan wani soja bai rage wanda yake shi musulmi na amma jahili na an kore daga gidan haya ya shige masallaci an ka taho fata kaya ya shige masallaci ya ƙetowa haka yanzu oga oga mai gida ya ce ka zo ka kwashe kayanka sai ya daga hannuwa na yana ya Allah wannan abu da kuna yi ba cewa wannan abu da kuna yi ba cewa addu'a tare ya Allah wannan abu da kuna yi ba cewa kuma ya ka abin da ya tsani ke na addu'a tare yana nan bai daga ba sai ga wani ya to ya ce ya taho ga wani gida an samu a fashi kaya kai ta an karbi addu'a addu'ar mudaru ita ba ta bukatar sanin kodi dole ta je hota ta fai eh addu'a girma da arziki ita ta wanda aka ce ah, ka cika sharadi kaza ka cika kaza amma duk ka ga halaka ka duwa da kake ne dai a samu ne ka kai ka dai manci da shi eh ka dai manci da shi a dai samu ka tuna da shi ka kire to an gama kowace irin matsala ta ku iske matsalar da kuke gani wana samun sai mutum da ya ga abin tsoro zai ce wayo shi Allah wai shi kai wayo ba Allah na ba kuma bai maka maganin komi wayo komi bai yi ba Allah ba ne amma da kake Allah lokacin nan da ya baka na wuta du'a'ul matsal lokacin da muka karanta da ku in ba kuma ce ba sadda annabi Musa ya ce kasa ta kama karuna ta kama shi ta yi kasar shi sai na haɗin ya Musa ka tuna da zumuntar da aka tsakanin ya da kai ya musa ka tuna da kaza ai lokacin bayan ya halaka sai allah ya ce da annabi musa inda ya tuna ni ya kire ni da na tsira da shi du'a'ul mutarike duk laihin nan da yawa musa duk hinnan nan da yawa allah inda da azabar ta zo ya tuna da allah ya kire allah ya ce da ya haifai to babban matsalar mu in lalura ta same mu sai mu manci da kowa ya halice mu sai mu ɗora tunanin mutane yanzu kamar najeriya duk mutane sun manci da kowa buhari ɗaya suka tunani su kiri mai abu ya ba su mahita sun yi tabbatun mai abu sun manci da shi buhari ɗaya suka dini da gononin jiha sun ƙi mana kaza sun ƙi mana kaza ku kiri mai abu mana ku kiran yana ne yana jiran ku amma yujibul mutarra idza da'u wa yaj'alukum kula abinna wa yakshawu ji wa yaj'alukum ba fa'al to ku kire mana misa ba ku kira ne ko ba ku san suna ne ba in kun san suna ne to ku kire shi ko aljiwon ka kan lalaba ka je ba ko dari kuma ga mai ce ya yi kana so ka je gida babu ko ɗari bale ka sai musu ɗan lemu da ayaba ka kai musu kiran shi lalura ta ta same ka kiran shi kakkace wajen alhajin kowa alhajin kowa kakkace wuri ne kiri mai abu ka faɗa mai wa yanzu gida kaka son ka taiwa kuma babu abin sayan kayan buɗe baki ko babu abin buɗe baki kai ba abin buɗe baki ko shinkawa an babu faɗa mai to amma duk mutane sai su mance da wanda ya halice su wanda shi yana nan yana jira ya yi alkawari ya ce shi ya alkawari an yi jibar matsarra amma mutane sun kawo da kai gari shi yana nan yana jira shi ko sun yi banza da shi su dai alhajirai alhajirai kowa ka jiya dan uwa ne ka baci min umarni waɗanda dan uwa wani arziki wallahi da shi gara babu ga mai arziki gidanku amma ba ka da koyi ba ka da ba ka da shi na duk inda ka iske matasa musamman matasa sun taru shi na asali yan uwa ɗaya na aka ɓaci. kai ku kiri mai abu ya yi alkawarin karɓa da ku kire shi amma mutane ba su alaga ta mala aiko aka an samu addu'a ku dai taimaka mana ta ji dani wai allah ya kashe ku Allah ya kare amma ya haɗi kuma wane ne wanda yake shirya kudin zuwa masu bar cikin dufan tudu walbari da dufan gulbi wato wane na ka shirya kuga hanya cikin duhu na tudu in dare ya yi dare duhu ya kama wane na ka shirya kuga hanya da zakuna inda zaku walbari in ma cikin gurbi na wane na ka abin nan gudanar da jirgin cikin duhun nan ko ya aza ku ga hanya haka kai inda za ku kun ga da yanzu na sai a ce cikin sararin sama wani na ka saya da jirgi cikin duhu ku dibi jirgi sai ya ɗauki mutum wajen ɗari biyar da wani wani jirgi ma yanzu an yi jirage masu ɗaukar mutum dubu a tsada mutum dubu ciki kowa da kaya na sun yi shi nauyi bi ya kwashe su gaba ɗai kuma a yau ta yi gaskiyar dare eh, kuma cikin har da kasuwanni a akwai ciwon gama ya ɗaukar mutum dubu har da kasuwanni gari in kan gaji da zama sai ka tashi ka zagaya ka yi yawo in ka so ka ta yi abin da in so amince ma suna bari ka sai sama gidan bisa in ba su amince ma ba su ba ko wasu gaban da sai gidan bisa ga wurin sai da ruwan sanyi wurin boli na nan wurin kashi na nan ga wurin sai da ruwan sanyi ga wurin sai da mineral da biskit haka don ba su sai da ka abinci mai nauyi dan biskit haka irin dan burodin nan busashi mai kamar kef din na haka duk ga wurin sai ka yawata in ka kuta ka dawo ka yi rauni to duk wani na kai waɗanda abubuwa in ba Allah wani na wa mai wurfil riyaha wani na ka aiko iskokin rama bushiran bai ne bai rama ce su zan bushara gaban rama ta wato in za a sakowa da ruwa sai a sako da iska mai dan karin daɗi yana kore zahi kaɗan kaɗan yana da mutane kaɗan kaɗan suna kwakwashe kayan kanin ruwa su kawo duka wannan aiki allah ne a ilahu ma'allah cewa ko wani allah da kawon ga aiki tare da allah na gaskiya babu ta'ala Allah amma ya shirya kuna to Allah ya daukaka amma ya shirya kuna daga shirkar da suka yi shi shirkar da suka yi da Allah to Allah ya tsarkata sadar da ita أمن يبلغ الخلق ثم يعيده قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل استعرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لقد وعدنا نحن وآباء لقد لقد وعدنا نحن لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل allah ya ci gaba da ba da bayanin abin nan sigobi na ya ce amma bada wani karkashin wani na ta faruwa halitta da babu ta wani na ta faruwa abin da ya halitta abin da babu in lokaci ya yi sai ya kashe shi in lokacin ta sai ya sun mai ido sannan ya tashe shi wani na kawon ga aiki in ba allah ba shi gano wata ala waman yanzu ba kuma na samari wal'adu wane ne wanda ka azirta ku daga sama da kasa ya yi muku ruwa sama ya kasa ta yi da shauka wani na kai wannan aiki allah ne a ilahun ma'allah akwai wani abin bauta tare da allah wanda ka irin waɗanda ayyuka babu to allah ya gama lissafta musu hujjoji ba su kare kansu ba ya ce kulka ce musu hatu burhanaku to in kun ce ba ku dawa ga allah ku kawo hujjojinku na cewa allolinku tana da umarni in kun san sadiki ne in kun zan masu gaskiya tunda da an kawo dalilan da ya kamata a kawo to in ba ku bi to ku kawo hujja ku wanda kun ka dogara da ita kurka ce la alamu man bi samawati wal ardi wa illa Allah wanda ke cikin sama da kasa bai san gaibi ba sai Allah sai Allah sha'anan gaibi ba wanda ya san shi sai Allah abubuwan da kuka gani da wayan da kuka ji na abin nan kanki da bokaye na ba da labari wani labari na gaibi duka wannan shirme na ba wanda ya san gaibi inda ba in ba allah ba shi kadai ya san gaibi wama ya shuru na na yi wasu da sauran abubuwan da aka bautawa ba su matan ranar da za a tara su ba sanda ma za a tara su ba su san yi ne su san sanda za a tara wani saboda haka ku kada shi allah shi kare da ya bada domin ku samu sakamako mai kyawu daga wuri ne bala allah ya ce bari ma wannan magana idda abin na idda raka bil akhirah ai ilmin su ma bai kai ga lahira wannan magana karbe da ita ma idda raka bil akhirah ilmin su ma ko lahira su ma su ma san abin da lahira ai ba su ma sa abin da lahira barhum bi shakkin mina su shakka kiyama ma su fi barhum minha amun kai su ma sun makauce mata gaba ɗaya ba su da labari saboda haka duk bayanin da kaka yi bayani na wanda su bai gaban su wa lalli na kabaru kuma kahire sun ci suna tambaya kun san babban matsala mutanen makka da annabi sallallahu alaihi wasallama wato matsala an mutu a tashi kuma ba su yadda ana mutuwa ana tashi ba saboda haka suka ce ma annabi ayi za ku na turaba ne yanzu idan mun ka mutu mun ka zama karka abin nan turda wa aba'una da babanninmu da sun ka mutu sun ka zama turda yanzu a ina da makaratu yanzu mu ana haishe mu daga cikin kasa wannan shine babban abin wasu wato duk rigimar da aka yi da annabi mai yawanta akan tashin kiyama na an kai su mai yawanta akan tashin kiyama don su ba su yarda ana tashin kiyama allah ya ce abin nan sun ci laƙar inna hakika an yi mana wannan inna hara an yi mana wannan alƙawar tun kanun ka kai wannan annabi wato annabawa sun zo da yawa suna cewa in an mutu ana tashi in an mutu za a tashi sun yi ta waɗin hakan an yi kai mana wannan alƙawari wa aba'una an yi mana alƙawari an yi ma babanninmu min ƙabal sun sami yanzu har yanzu ba ga kowa ya mutu ya taso ba in haza wannan bai kasance ba illa a sadi wa awali na ba ce ta ya ce kawai ta mutanen fara magana wa a ce ya an mutu ana tashi ga sanata

عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تجن صدورهم وما يعلنون وما من غار السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulka ce masu firu zula da kai ta yi a cikin ƙasa don wani lokaci rashin ta yi a cikin ƙasa na cikin abin da ta kawo mutum matsala shi ya yasa matsayinku na matasa ku ɗan rika zagayawa ko ba don ka ci riba ba ka sai kaya kawai daga nan sai abba ko ba ka ci riba ba dai ka ga mutane kuma ka ga abin da ake in ka dawo gobe in ka sayi sai ka tsaya wa'adi in ka shiri riba an baka shiri riba ba bayan dai kudin ka ba su kare ba in ka da ka koma tsaye sai ka biyo ondo ran da ka koma tsaye sai ka yi lagos haka dai ka rika zagaye bayan ka zagaye najeriya sai in ka ji mutanen nan da ka kai kaya ko d'ivoire sai ka ce ina zuwa ka gama najeriya eh ina zuwa yau shi za ku ce sun ka shekara ne aka kai ta a faɗa ma ko ba don ka ci riba ba ka ɗauki kaya ka kai dole da ya ka samu wani abu tun da ka kai kaya daga can sai ka rika yawa gari gari kana yawo gari gari haka daga na wata rana in ka gama sun zuwa abu da kwas ɗin ga sai ka ce kuna kai wa dubu in suka ce yi ka ce sun biyu da kai ra'ana ka dai ka gawa da ake abubuwa har ka dawo na wajajen su benin nan wajajen kwatano kamin ka yi gabas rada ka samu dama ka yi gabas ko da yake babu nutsuwa sai abuja ka hau jirgi sai a wande haka dai ka ga abubuwa ka yi yawata to za ka iya samun nutsuwa kun gani yanzu abin nan misali ni na ce umra kwanaki ba da daɗewa ba na ga abubuwan mamaki waɗanda suka wanke mai ido na sosai wato sai niga nan sai ka ba da abin nan ban sani ba yanzu nawa aka sai da dan mirinda ko dan ko cola wannan na kwanan gwangwani eh dari dari da hamsin to sai na ce na aiki yaro na ce sai ka so da uku sai na kawo riyal goma da bashi riyal yana 150 riyal guda sai na kawo riyal goma da bashi dubu ɗaya ke nan da 500 na ce sai ka sawo guda uku sai mai shi ya ce saura riyal biyar da uku saura riyal biyar ko wace ta haɗari biyar na ce mu najeriya muna nan muna bashi shugabanni yana cewa wai ka tsaye tsada ashe ga inda tsada da dika gida abinci wanda kika zuwa ka ba da riyar bakwai zuwa tara a baka shinkawa mai kyau a baka rabin kaza a baka shinkawa mai kyau da rabin kaza riyar bakwai zuwa goma sai ka taho yanzu ka miƙa masu riyar ɗari kashi su kawo canji sai sun ka baka riyar abin nan riyar ɗari sai suka baka riyar da saba'in da wani abu ya yi ya lunsa sau uku abincin nan da kake kuma shekara nawa da ya lunsa ku dibi wannan ku gani da a yaba da uku riyal takwas kwara uku da a yaba kwara uku riyal takwas riyal 158 komi na da arha najeriya komi yana da arha najeriya duk abin da inda kana jibin najeriya kan je maka komi ba ka sauwa inda kana jibin najeriya komi ba ka sauwa in ka je maka to malam kun ga rashin zagayen mutum bai shiga ko'ina ba sai shi tabbin mutane yana baki don bai sa abin da ake ba sai tabbin mutane yana baki amma idan ka dan zagaya ka shiga wasu wurare malam za ka ga abubuwan mamaki abin da na abubuwan da za ka yaba ma kasarka kuma ka yaba ma shugabannin kasarka shi suna kokari kwarai da gaske ga sauƙaƙa matsalolin rayuwar jama'a saboda haka Allah ya ce ku yi tahiya cikin ƙasa mana Ba ku ba ku ga kai ka na aiki ba batul ji ne yadda kashe masu da ya kasance ku zagaya za ku ga abin da zai umfane ku ku shiga cikin ƙasashe ko ina ku rika zagayawa za ku ga abin da ke umfane ku wala ta hazan alaihi kai kuma annabi kakkai bakin ciki a kan su don ba su shigo ba wala ta kun fi kuma kakka zama cikin kunci min mayan kuru na daga bakin da suke yi kwalle-kwallen shirin da suka kai ya dame ka babu abin da ka faruwa sai wanda Allah ya kaddara duk shirin na mutane ka bin da shi babu abin da ka faruwa sai wanda Allah ya kaddara zagaya cikin ƙasa ka gani wai kulu na mata hadal wa'adu suna tashin tashin kiyama ga yaushe na ra'ayi ne in kun sa da gina in kuna da gaskiya ku masu wa'azin da kulka ce musu a ta an ya kuna rabi falaku ya yi kusa ya girshe ku ba'adun da zai ta sajilu na sashi abin nan da kuke izini da shi wa baka rabbaka la da fadala ala nas lalle Allah ka yana da falala ga mutane walakin na akasarhum kuru na sai zai mai yawan mutane ba su gode wa ni'mar Allah mai yawan mutane ba su gode wa ni'mar Allah jama'a ku yanzu a abincin Hausawa a Makka in ka jinke hannunka haka duk wanda ya kai girma haka ne ya duk wanda ya kai girma haka ne yana ɗari shida duk wanda ya kai girma hannun ga in ka jinke haka ya kai naira ɗari shida kuma 'yan najeriya na wanda sun kasan ka kashe suwa wani mutum ya yi musu magana a sun kace a yi hankuri da abin da an ka gani can inda suka sawa an ka dunka musu kuɗi to kai nan najeriya ya ce sai in ba don da kuɗi ne ya zuwa ba ayyuwa na kusan kashe shi kamun ya dawo ko da ya ka dawo ya hawa da kasar da ba ta sunna ba da yana ɗan ba saboda wahala amma ku dibe mu nan ku gani yanzu nan in ka samu ka naira ɗari biyu riyal guda da wani ɗan guntun abu na riyal karta ya ka samu yaran da aka kaso mashinkawa a kukullo musu ga leda ko a sako ga robobi a ƙaruni ka samu ta ɗari biyu sai ka sha ruwa ku abin nan ɗan koyi ya ta ɗan ƙino na kunu riyal biyu zuwa uku burodi na wanda ya lalace in burodi mai shi ya yi bai suwa ba shi na aka darka cewa a yi kunu shi a kawo a sa su ba in nan kake ko mutum ba ka shi ya sai ka ɓace shi don ka san ba girma ma wana ba to duka wanga makasawa ne ka muku bayani ba makasawa ƙasa mai tsarki domin kuka zato da ƙasa mai najasa wanga ƙasa mai tsarki ke domin kuka zato da ƙasa mai najasa saboda haka jama'a ku yaba ma kanku ku yabe kuma kasar ku ku ba su ka kasar na kawo muku wannan misali domin ku ga duk abin gada aka yi ta ina 'yan kasashen yabon kasar su suka yi fi yabon kasar suka yi ka duka ce to ai da riyal na suka sayi abinci to riyal din na ne ka kwatanta muku yanzu ka ba za ka ce abinci an ce ma to wanda yake in gida kake sai ka ce uku ne to yanzu gudana za ka fi riyar tara to riyar din na aikace da shi to riyar tara wargina Allah shi gafarta mana ya kara mana lahiya da zaman lahiya mu Najeriya matsalan mu kawai rashin kwanciyar hankali ita ce kawai a matsalan kuma ko ita tun da ya ce a yi bibul mutsar iza da inda kuna kama addu'a ga da gaskiya da zai an shaida ko ita yi na an ba ku yi wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum lalle Allah ka ya sa abin da kirazan su ke koyewa na dogaro ga wani ba Allah ba wa ma nuna da abin da suke bayyanawa wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi babu wata dabba da ta koyo a cikin sama da ƙasa illa bi kitabin face tana rubutu cikin kitabun mubin wato lawal mahfuz inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani ya kusa ala bani isra'ila yana karanta ga bani isra'ila aka sanar da biyu wani ya kusa da mai yawa abinda suka kasance suna sabani ciki ne wa inna hu da kuma shi qur'ani lalle shari'a ne wa rahama kuma rahama ne lil ne ga mu'minai inna kadi bai na bi hukmi lalle lalle Allah zai yi hukunci tsakanin jama'a da hukunci ne wa huwa al-azizul Allah shine mabuwayi mai ilimi ya Allah ya azizu ya aliyu da izzarka da iliminka Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah da izzarka da iliminka muna roƙonka ka ƙara mana imani da lahiya kuma ka taimake mu Najeriya ga ta mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka taimaka mana Najeriya ga ta mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka dawo ba mu Allah ka girmama mu Allah ka daraja samu ka halala Allah ka tura mana asiri na duniya da lahiya Allah ka hishe mu koya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar mafiyan mu nan duniya da lahira Allah ka tura mana asiri ka hishe mu koya Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajar mu Allah ka karrama mu saboda rahama ta Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mana da azabobi mota ya Allah ka ba mu aljanna da zoto ka ya da kuma mana da da da da da da dangi da malamai da shirya ɗaya Allah ka shirya ɗaya Allah ka shirya zuriya Allah ka shirya mata Allah ka shirya uwaye Allah ka gabarta mu

Allah ka shirya yan uwa ka shirya masu da Allah ka gafarta musu da rahamarka Allah ka rika mana biyan Allah ka rika mana biya da duniya Allah ka rika mana biya da duniya mu ka rika mana mata ya mu ka wanke mana su ka tsare mana saboda rahamarka Allah ka aje mana kuma su mun ba ka afiya Allah ka wanke mana su mun ba ka Allah ka tsare mana su mun ba ka tsaro Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka dunke mana Allah ka shirya amin Allah ka zaunar da ƙasa lahiya ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da jiya da gari da kauyuka ne lahiya ka zaunar da gidaje lahiya makarantun ne da masallatai ka zaunar da mu lahiya hanyoyi Allah ka kare mu daga sharuri mutunoni na duniya da na lahira Allah ka yi mana magani Allah ka gabarta mana ka yaɗe mana ba ma yi duka kare mu daga sharri subhana rabbika rabbil izzati amma yake yasifun wa salamun ala al-mursalin